da sunan Allah mai rahma mai jin kai, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya, ɓangaren tarihin annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.